salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi ila بسنته إلى يوم الدين ga watan sha'ban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da tara ga watan march a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu manakibin muhajirina wa fadlihim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب مناكب المهاجرين وفضلهم babun wato mankaba daraja na muhajirin da kuma falalansu akan sauran al'umma minhum abubakar abdullahi bin abi taimi rabi radiyallahu an daga cikin wayanda suka yi hijira wanda ake so a yi magana a kansu akwai abubakar abdullahi bin abi hafa a taimi allah ya kara masa yadda wanda yana daga cikin ainihin muhajirun wa'anda suka yi hijira na'am wa qaulillahi ta'ala da inda Allah ta'ala ke cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim wato in har za ka yi mamaki in har za ka yi sha'awa ka yi sha'awan talakawan nan masu hijira allazina ukhriju min diyarihim wa'anda aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim sannan aka kwace musu dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah suna neman falala daga Allah ulaika wa ridwana yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga Allah suna kuma neman yardansa ulaika hum wa yanfuruna Allah wa rasulahu kuma kuma yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu suna neman falalan Allah da kuma yardansa sannan kuma suna taimakon Allah da manzansa bi suna taimakon addinin Allah da manzansa ula'ika humus sadiqun wa'annan su ne masu gaskiya a wajen imanin su kaga wannan aya kawai inda babu wata aya da aka saukar dangane da ainihin fadalar muhajirun da wannan aya ya isa kawai dan Allah ta'ala ya kira su fukara almuhajirin talakawa masu hijira kenan asalinsu ba talakawa ba ne su ah, asalinsu mawadata ne sun zama talakawa ne ta hanyar mi ta hanyar hijira an gane ku sun yi hijira sun tsira da ainihin imaninsu sun yi hijira daga makka garin kafirci zuwa madina garin musulunci wato sai aka ce allazina ukhriju min diyarihim wayanda aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim sannan an fitar da su daga dukiyoyinsu an raba su da dukiyoyinsu me ya sanya aka fitar da su daga gidajensu me ya sanya aka raba su da dukiyoyinsu sai Allah ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana abin da yasa aka yi musu haka wato saboda suna neman falalan Allah ne da kuma yardansa wa yansuruna Allah wa rasula sannan kuma suna taimakon addinin Allah suna kuma taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ulaika humus sadiqun wayannan su ne masu gaskiya a wajen imanin su an gani wasu ce wannan aya yana maganan mutanen da suka cancanci a basu su fai'u su ne waɗannan bayan Allah an gani in har akwai mutanen da suka cancanta in za a yi rabon fai'u a basu to sai waɗannan mutane su ne muhajirun dalilin da yasa suka cancanta saboda sun talauce me yasa suka talauce sun talauce saboda sun yi hijira a wajen hijiran nan kuma sun bar dukiyoyinsu a wajen hijiran nan sun yi hasaran gidajensu saboda haka in za a raba ainihin fai'u to lalle kada a manta da waɗannan bayan Allah an gane ku na'am qal sai Allah ya ce illa tansuhu faqad nasarahu Allah in har ba za ku taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to hakika fa Allah ya riga ya taimake shi in ku in ku ainihin mutanen Makka kun iya yadda ku taimaki manzon Allah wajen isar da sakon Allah to ku sani hakika Allah ta'ala ya riga ya taimake shi saboda Allah ya ɗauke shi daga makka garin kafirci a wancan lokaci sannan ya kai shi ainihin madina garin musulunci an gane ku a is aka rage hulun zina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi saniyar sunayin yana na biyun mutane biyu shi ne na farko waye na biyan? abubakar ne su fi radiyallahu anhu an gane ku iz akhrajahu allazina kafaru thaniya nayi lokacin da kafirai suka fitar da shi yana na biyan mutane biyu an gane a iz akhrajahu allazina kafaru thaniya nayi iz huma fil ghar lokacin da suna cikin kogo su biyun nan iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana lokacin da yake cewa abokinsa kada ka yi bakin ciki lalle Allah yana tare da mu an gani kaga wannan aya kawai ya isa ya zama to falala ga abubakar radiyallahu an dan Allah ya ce in kun yi taimakon sa ku sani ba Allah ya riga ya taimake shi lokacin da kafirai suka fitar da shi yana da biyun mutane biyu kafirai sun fitar da mutane biyu na farko manzon Allah sannan na biyu wa abubakar kenan kafirai sun fitar da su kenan mutane biyun gaba ɗaya babu kafiri a cikinsu to kenan wannan ya zama raddi ga 'yan shi'a da suka ce abubakar kafiri ne shi shi Allah ta'ala ce kafirai sun fitar da su da suka fitar da su saniya su nayi lokacin da aka fitar da shi yana na biyun mutane biyu kenan mutane biyun gaba daya su kafirai ne ko musulmai to lokacin kuma suna cikin kogo sun tsira da imaninsu Izi ya kolo lissahibi sai ga abubakar yana cewa abokinsa a sai annabi yana cewa abokinsa shine abubakar sai Allah ya kira abubakar swahili abokin wa abokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gani shi abubakar abokin manzan Allah ne abubakar kafiri ne idan an ce abubakar kafiri ne to annabi yana abota da wa kafiri abokin barawo barawo ne in har an yadda abubakar kafiri ne kuma manzan Allah ya rike shi a matsayin babban abokinsa to akwai matsala anil mar'i la tas'al fa sir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarini yaktaji dangane da mutum ba a tambaya kaka yi tambaya ka tambayi wane ne abokinsa kowane aboki yana koyi ne da abokinsa an gano wannan ku na'am ila qawlihi inna allaha ma'ana har inda yake cewa lalle Allah yana tare da mu yana tare da wa yana tare da annabi sai kuma wa sai abubakar ne sai zai karbi Allahu an wannan mai iya ce khasatul khasa mai iya ce ta musamman Allah yana tare da mu bil auni wan nasr yana tare da mu da taimako da kuma nasara قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم عائشة تاتي da Abu Sa'id al-Khudri da Ibn Abbas Allah ya kara musu yarda wa kana Abu Bakar ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fil ghar ya kasance Abu Bakar yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kogo shine saniyat ne ne izu ma fil ghar an gane ku na'am حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسماعيل عن أبي عن حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال الشرع Abubakar, بكر رضي الله عنه من عازب رحلة براء بن عازب yake ba da labari cewa abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya siya daga mahaifinsa azib in ji bara ya siya daga mahaifinsa azib ya siya rahalar sirdi sirdin rakumi bi salasata ashara dirhama da dirhami goma sha uku faƙala abubakar li azib sai abubakar radiyallahu anhu ya ce wa azi murin bara falyahmil ilayya rahali sai ce ka umarci dan ka bara ya dauko ainihin sirdin sirdina zuwa gare ni ka umarci dan ka ya dauko min sirdina tunda na riga na siya fa qala azib la hatta tuhaddithana sai azib ya ce la a'a hatta tuhaddithana har sai ka ba mu labari eh? ka ba mu labarin wani hadisi كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة يا يا كأيكتا da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kuka fita zuwa makka domin yin hijira ka ba mu labarin yadda kuka yi hijira kai da manzon Allah wannan gane wannan ya nuna sahabbai suna kwaɗayin ƙarin tsarin ilimi a koda yaushe a nan wajen ba kasuwanci ake yi amma fa ana cikin kasuwanci kuma suna so su fa'idanci da ilimi shi abubakar ya ce ka umarci ɗanka ya ɗauko musu sirrin da na siya sai ce to wallahi ba za ka bar nan ba sai ka ba mu labarin wani hadisi an gane na'am ya mushrikuna ku? eh lokacin da kuka fita daga makka alhalin mushrikai suna neman ku qala tahalna min makka fa ahyayna aw sagayna laylatana wa yawmana sai abubakar radiyallahu anhu ya ce irtahalna min makka mun daura sirdi daga makka mun haura kuni fa ahayaina aw saraina sai muka rayar da dare ga tafiya muka rayar da dare ga tafiya na yin hijira aw saraina lailatana ko mun yi tafiya tsawon daren mu wa mana da kuma yini mun yi tafiya tsawon daren mu da kuma yini hatta azharana hatta azharna har sai da har sai da muka ma'a har sai da muka kai lokacin azhar wa qama qa'imu zahira bi ma'ana azharna sai da ainihin garjin rana yayi zafi garjin rana ya tsayu fa ramaitu bi basri sai na jifa da ido na bi ma'ana na kure ido zuwa wani waje hal ara min zilli min zillin fa'awiya ilai shin ina ta kallo na ƙura ido zuwa wani waje ina ta kallo shin zan ga wani inuwa in tattara zuwa gare shi fa'iza sakhratun ataituha sai ga wani falalar dutse da na je wajen shi an gani sai na hango wani falalar dutse akwai inuwa a wajen fa nazaltu baqiyata zillin laha fa sawaitu sai na kalli sauran inuwa nata sai na daidaita wannan inuwa din sai na tsaya na kalli ragowar inuwa da ke wajen ثم فرشت سينا ديدي تاشي ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه sannan sai na yi annabi shimfiɗa a wannan wajen ثم قلت له اتجه يا نبي الله sannan sai na ce mai kaɗan ki shingida ka huta ya annabin Allah ka duba abubakar radiyallahu anhu ba wai yana ta kan shi bane nawa yake yi manzon Allah wurin da akwai minuwa. sai a abubakar ya je ya daidaita wajen sannan sai ya je ya samu shimfiɗa ya shimfiɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wajen inuwa ɗin an gane wannan ko sarin sai ke masa ne farkonta ki shingida ya rasulullah فاتجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظرهما هولي sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake shingida sannan sai na tafi ina kallon abin da ke gefe na an gane in kalli gabar in kalli yamma in kalli gudun in kalli arewa ko wasu daga cikin makiya sun afko mana ko wasu daga cikin makiya sun zo suna neman mu hal ya tsaya yana dan leke ko zai ga wani abu hal ara min at-talabi ahada shin zan ga ɗaya daga cikin masu neman mu shine dalilin da yasa na tsaya ina ta kalle kalle ko zan ga ɗaya daga cikin masu neman mu in an karar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan fa'iza ana bi ra'i ganamin ya suku ganamahu ila sakara sai ga ni ga wani makiyayin tumakai mai kiwon tumakai yana koro tumakansa zuwa ga kwalanan dutse ya dumfari inda muke mai kiwon tumakan yuridu min hallazi aradna yana nufi daga gare abin da muke nufi me muke nufi da dumfaran falalan dutse din mun dumfari inuwa ne ko ba ba to shima wannan makiyayi yayi kiwo yayi kiwo ya sha wahala yana so ya dan samu waje ya huta shi ma sai tun faro wajen wannan dutse da ya dan hango inuwa fa sa'altuhu fa qultu la sai na tambayi wannan bawan Allah mai kiwon tumaki sai na ce masa liman anta ya gula kai kai bawan waye ya kai wannan yaro kai bawan wane ne kai qala li rajulin min quraish sai ce ni bawa ne na wani mutum daga cikin quraishawa sammahu fa sai ya ambaci sunan mutumin ni bawa ne na wani ya ambaci sunan mutumin sai na gane wannan mutumin fakultu hal gana mika min laban sai na ce mai shef a cikin tumakanka akwai nono kawai na'am sai ce eh a cikin tumakai na akwai nono kultu fa hal anta halibun lana labna shin zaka tatsa mana nonon kawai na'am sai ce eh to anan wajen a shi bawa ne na wani kuma yana kiwon tumakai ne ga wani mutum wayannan tumakai ba nashi bane to amma kuma sai ga abubakar ya ce mai shin zaka tatso mana nono shin ya halatta bawa ya tatso nonon dabban da aka bashi kiwo ya ba wani ya sha shin bawan nan bai ci amana ba an gane to malamai sun tattauna kan wannan matsala wasu malamai suna ganin cewa al'adar larabawa ne irin yadda al'adarmu ne a nan wajen idan mutum yana jin kishirwa zai iya zuwa wajen ka da Allah a san mai ruwa za ka san mai ruwa ba za ka ce a biya ba kuma kai din nan koda mahaifinka baya nan sai wani ya zo gidan sai wani ya zo gida ya ce don Allah a san mai ruwa a gidan gidan gidanka gidan kuma haifin baya nan shin za ka ce sai babana ya zo nan ba da ruwa irin wayannan alkhairai larabawa sun saba da shi saboda ba laifi ba ne don bawa ya taso nono tunda nono abu ne wanda in an taso zai ƙara ɓuɓɓugowa saboda haka shi wannan bawa ɗin ko da mai gidansa bai ce a bayar ba in ya bayar yana daga cikin makarimul akhlaq na larabawa su larabawa mutane ne wanda sun saba da kyauta sun saba da alkhairi ɗabi'ansu ne akwai abin da in mutum ya yi ba ma a tambayan shi an fahimci wannan ko saboda haka irin wannan abin da ya yi shi rabi radiyallahu anhu ya san dama al'ada ne na larabawa shi yasa ya ce kaɗan ta zo mana wani abu daga cikin wannan nono ɗin an gane na'am fa amartuhu fa ataqala shatan min min ganami ah, sai na umurce shi na'am na'am fa ataqala shatan min ganami sai na umarce shi sai ya kan daure wani akuya daga cikin tumakansa ثم an أن bar a من gubar sannan sai na umarce shi ya kakkaɓe hantsanta hantsan wannan tinkiya daga kura tun da in za a tatsu nonon kila wannan tinkiya ta zauna a cikin kura ko ta zauna a wani waje mai datti sai na umarce shi ya kakkaɓe hantsanta daga ƙura kafin a fara tatso nonon domin in an tatso nonon alhali ko hantsan ya yi datti za a tatso har da datti a sha sai na umarce shi ya kakkaɓe hantar nan daga ƙura ya sa hantsa nake son shi sun a ma'amartuhu an yan fuda kafai sannan sai na umarce shi ya kakkaɓe tafukansa wa kala haka za sai ya aikata haka na'am fa daraba ihda kaffaihi bil ukhra sai ya buga ɗaya daga cikin tafinsa da ɗan yana kakkaɓe hannunsa bayan ya kakkaɓe wannan hantsa ɗin daga datti fa halaba li kusbatan min laban sai ya tatso min wani ƙwarya na nono an gane ya tatso min wani ƙwarya na nono وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خيقة alhali kuma na sanya wa Manzon Allah wani salka wanda a bakin wannan salka akwai wani tsumma akwai tsumma da na ɗan kewaye bakin salkan da shi fa sababtu ala laban sai na zuba na zuba na ɗauko wannan salka ɗin wanda salkan akwai ruwa sai na zuba wannan ruwan salka ɗin a ga nonon hatta da asfaluhu har ya zama to ƙasan nonon ya ɗan yi sanyi kun san shi nonon an tatso shi farkon tatsowa da zafi sai na ɗan zuba mai ruwan salka saboda wannan nono ya ɗan yi sanyi an gani sai da ƙasan kasan ya ɗanyi sanyi sai dai kai wa manzan Allah don ya sha fantalaftu bihi ila nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ɗauki wannan nono na tafi da shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fawafaqtuhu qad istayqaz sai na dace manzan Allah ya farka a nan wajen da manzan Allah bai farka ba da zai kyale ne ya ajiye wannan salfa ya ta jira manzan Allah sai ya farka an fahimci wannan ko su suna ganin ba shi daga cikin ladabi manzan Allah yana bacci a tashe shi to saboda haka ce sai na dace manzan Allah ma ya riga ya farka to su da ya riga ya farka ta da shi kenan kawai faduwa ya zo daidai da zama kawai sai na miƙa mai eh fa qultu shrab ya rasulullah sai na ce mai ka sha ya rasulullah fa shariba hatta rabitu sai manzan Allah ya sha har sai da na gamsu na gamsu ba lalle manzan Allah ya sha ya koshi ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله سنجد يا رسول الله لوكا شنت فيها ياي يا رسول الله لوكا شنت فيها ياي قال بلى yace gaskiya ne ya ababakar farjahalna sai muka daura sirji wal qaum yadlubuna alhali mutanen kafiran makka suna neman mu an gane ko an baza ainihin mutane suna neman mu an ce duk wanda ya kamo mu za a mai wani irin gagarumin kyauta فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك ابن جوشم على فرس الله yace babu wanda ya riske mu babu wani daya da ya riske mu daga cikin kafiran suna ta neman mu suna ta neman mu babu wanda ya riske mu sai dai surata bin malik ibn tushum shine ya riske mu ala farasin lahu akan wani doki nashi fa qultu hadha at-talab qad ya rasulullah sai na ce ga wani mai nema nan ya riske mu ya rasulallah ga suraka nan ya riske mu ya zo zai kama mu faƙala la tahzan inna Allah ma'ana sai manzan Allah ya ce mai kada ka yi bakin ciki lalle Allah yana tare da mu bil auni wan nasar Allah zai taimake mu zai bamu nasara akan shi kuma haka aka yi ya dun faro inda manzan Allah yake sai dokin nan ya kafe a cikin rami an gane dokin nan ya nutse gaba ɗaya har ciki surakan nan ya gade lalle wannan wannan kuma kuma wajen an ce fako ne fa amma duk ƙarfin wannan wannan kasa din sai gashi doki ya nutse ciki suraka ya ga cewa ma ba dokin ba daga dokin har shi ma zai nutse shine suraka yake cewa yana ayyuwa ya muhammad ka yi mun addu'a ne ko to ya muhammad dan allah ku kyale ni in kun kyale ni ni kuma zan muku wani taimako ce taimakon me za ka yi mana ya ce ni kuma na yi alkawarin zan kange sauran mutane daga ganin ku har sai kun kai da za ku ci inda kun kyale su shine manzon Allah ya mishi alkawari za a kyale shi shi kuma sai ya zo duk sanda ya ga kafirai sun din faro inda manzon Allah ya sai ce musu manzon Allah ya yi can gefen ya cika alkawari dan yana daga cikin ɗabi'u da ya bambanta larabawa daga sauran mutane shi balarabe in yi ma alkawari da wuya ya saba an gani suna da wani ɗabi'a ko da kafiri ne balarabi to suna da ɗabi'a wanda in suka yi alkawari da wuya su saba an gani balarabe yana jin kunya ya yi ƙarya balarabe yana jin kunya ya saba alkawari wannan shine dalilin da ya sa kamar yadda wasu malamai suke magana da Allah ya zaɓe su suka zamanto masu taimakon manzan Allah wajen yada sako me kuke tunani da 'yan Najeriya ne sabon manzan Allah wannan sako da Allah ya ba manzo Allah kuna ganin da ya kai gare mu yanda yanda yake da an canza shi ina san gane domin yan Najeriya har addini suke mutuwa saboda haka yana daga cikin hikimar da yanzu Allah ya zaɓi ba manzo Allah har ma gashi an ce lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula sai Allah ya ce ulaika humus sadiqun kaga sai Allah ya ce su din nan masu gaskiya ne wajen imanin su masu gaskiya ne wajen labarin su an gano wannan ku to saboda haka suraka bin malik gashi bai musulunta ba amma ya rike alƙawari ya hana ainihin kafiran makka gano inda manzon Allah yake na'am حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن ثابت عن انس an ابي بكر رضي الله عنه قال عن كربو daga ابي بكر الله يقرا masa ya sai ce قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وانا في الغار nace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ina cikin kogo lokacin da annabi da abubakar gaba daya suna cikin koko, sun boye daga kafirai law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana eh Abu Bakar radiyallahu anhu yana cikin kogon tare da annabi sai ga kafiran makka sun zo daidai da wannan kogon suna ta bin sawu suna tabin sawun su manzan Allah har suka zo daidai da kogon shine sai Abu Bakar ya firgita ya ga gasu nan suna ma kallon wajen kogon sai ya fashe da kuka ya rasulullah law anna law anna ahadahum nazara ta ta qadamaihi la absarana da a ce ɗayan su ya duba ƙarƙashin jirgin su da ya gamu ya rasulullah yana kuka yana ganin kamar kawai an gama kama su فقال ya a يا أبا بكر salisu huma shi ne sai Allah a sai manzan Allah ya ce masa ma ظنك ya a Babakar? menene ka ya kai Ababakar bisnaini game da mutane biyu wanda Allahu salisu Huma, Allah ne na ukun su akwai wanda zai iya cutar da su a'a an gani to she yasa malamai suka yi sabani a wajen fassarar ayan nan fa anzalallahu sakinatahu alayhi illa tansuruhu aka nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya sunayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wane ne wa aka saukar da nutsuwa zuwa gare shi illa tansuruhu in har ba ku taimaki manzon Allah ba ya ku mutanen makka na sarar hula to Allah ma ya gama taimakonsa. in in aka rage zina hullazina kafaru thaniyat nayn lokacin da kafirai suka fitar da shi yana na biyun mutane biyu isu qatil ga. a lokacin da suna cikin kogo da manzo Allah da Abubakar iz kolo da sahibihi la tahzan lokacin da yake cewa abokinsa kada ka yi bakin ciki inna Allah ma'ana lalle Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da nutsuwa gare shi gawa ga manzo Allah ko ga abubakar hmm? sai wasu ka ce an saukar da nutsuwa ga abubakar domin shi ne lokacin da ya ga kafirai sun tsaya a wajen kogo ya rikici ya rasulullah lau an na ahadahum nazara ta ta a ila sai annabi ya ce ya ababakar ma zalluka bisnaini Allahu salisu ma a cikin kun duba wannan manzo Allah zuwan wa'annan kafirai suka tsaya wajen kogo bai firgita shi ba zuwan wa'annan kafirai manzo Allah yana cikin gayan nutsuwa wanda ya shiga cikin damuwa har ya fara kuka saboda damuwa shine Abubakar radiyallahu anhu sai sa sai manzo Allah ya nutsar da shi wasu malamai suna ganin manzon Allah ne Allah ya ƙara saukar da nutsuwa gare shi ya natsin sai Allah ya ƙara saukar da wani natsuwa gare shi daidai da magana Allah da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqwan ya ayyuhan nabi taqillaha wa la tudil kafirin wal munafiqin Allah yace ya kai annabi ka ji tsoron Allah kenan ba tsoron Allah kenan menene ma'anar ittaqillaha an gane a ƙara ko kana ganin imanin manzo Allah da kai jeji ba an ce ittaqillaha kuma a ƙara an fahimta ko to shi ma wannan fa Allah sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da Allah ya ƙara saukar da natsuwan dama sai yana kan natsuwa sai Allah ya ƙara masa natsuwa an gani fasara na farko kenan manzo Allah ne fasara na biyu kuma Bakar ne da mu sheke cikin damuwa fasara na uku fa Allah sakinatahu alayhi ma Allah ya saukar da natsuwa gare su su biyu su biyu an gani to in wani ce to me yasa aka yi amfani da zamirin alaihi an gani an yi amfani da alaihi ana nufin alaihi ma kaga ce a cikin larabci ma a cikin qur'ani ma ko irin wannan ai Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wal rasul idza da'akum ya ku wanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah da manzon Allah in ya kira ku idza da'akum sun waye kira ku eh an ce ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo Allah kowa kowane ya kira sai kuma ka ce iza da aku in ya kira ku zuwa ga abin da zai rayu aka ce ai in suka kira ku iza da'a yakum iza da'a yakum lima yuhyikum wallahu wa rasuluhu haku an yurduhu da Allah da manzansa suka fi cancanta an yi rugogo su nemiyar danwa eh? wallahu wa rasulu a haku an yi rugogo za a nemiyar dan ɗaya banda ɗaya? ne ma na an yi rugogo an yi rugogo ma wallan zina ya kani zuna zaba walfi zata fala yi fi ƙuna ha fi sabirin la fala yi fi ƙuna ha eh wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah wala yunfiqunaha wala yunfiquna huma fi sabilillah ko to shi ma wannan fa anzalallahu sakinatahu alayhi ai fa anzalallahu sakinatahu alayhi ma an gani to wanne ne yafi inganci a nan wajen Hmm? shi ne na biyu ko Allah ya saukar da nutsuwansa ga abubakar domin shi ne ya shiga cikin firgici Allahu alam na'am babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama suddul ba illa baba Abubakar. bakar babun maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku toshe kowane kofa sai dai kofan abubakar قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ya faɗi wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shayi kira muallaf hadisi muallaf ibn abbas ya faɗa daga annabi ba faɗi isnadin ba haddathani an wani an wani an wani kawai an kawo wannan magana kawai biduni isnad an fahimci wannan ku na'am حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليس قال حدثني سالم أبو النضر an busri bin sa'id an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ya ce khataba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an-nas Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hudu ba ga mutane وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده يجي Allah Ta'ala ya ba wani باوا زابي tsakanin duniya da abin da ke wajensa eh? Allah ya ba wani bawa zaɓi tsakanin duniya da abin da ke wajensa faktara zalika al'abdu ma inda Allah sai wannan bawa ya zaɓi abin da ke wajen Allah ya miƙa abin da yake wajen sa don ya samu abin da ke wajen Allah shine aljanna qala fa baka abubakar sai ce sai abubakar sai fashe da kuka da manzo Allah ya wannan magana din fa ajibna li bukai sai muka yi mamaki ga kukansa me yasa yake kuka أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد خير كوي دم من زن الله يا بعد الأباري جنجلي دباون دا أكا باشي زابي مين كوكا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka ba zabi wa kana abubakar a'lamana kuma ya kasance abubakar ya fi mu ilimi ya fi musallin sanin fikin wannan magana na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaga da wannan kenan a cikin sahabbai gaba ɗaya babu mai ilimin wa raddan alar rawafi. Don su shi a sun ce wai Aliyu bin Abi Talib shi yafi kowa ilimi a cikin sahabbai an gane su sahabban da kansu sun tabbatar a wasu wurare da yawa cewa Abubakar shi yafi kowa ilimi ina fatan gani. lokacin da manzan Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam akwai wasu hadisai akwai wasu istinbadi ba a same su a wajen kowa ba wajen Abubakar radiyallahu anhu manzan Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam ana tunanin a ina za a binne shi ana ta sabani wasu suka ce a binne shi a ainihin Baitul Maqdis nan ne kabarin annabawa da suka rasu wasu suka ce a mai da shi Makka wasu suka ce kaza kaza ana cikin tattaunawa sai Abubakar ya ce ku dakata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk shi da annabin da ya rasu ana binne shi ne a inda ya rasu an gane ku to shine da ya kawo wannan hadisi shine ya raba gargama shine aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina an gane ku sa'annan kuma an tattauna dangane da da gado manzon Allah in ya rasu za a gaje shi wasu na tunanin za a gada wasu na tunanin ba za a gada ba sai da abubakar ya kawo hadisi na hannu ma'ashirar anbiya la nurar matarar na hu sadaka inda ma akulu alu muhammadin min hazal mal lalle mu taron annabawa ba a gada mu abinda muka bashi sadaka ne kawai iyalan annabi suna ci daga wannan dukiya ne an gane akwai matsaloli matsaloli da yawa wanda abubakar radiyallahu anhu ba a samu wannan bayani wajen kowa ba sai wajen shi an gane ku to saboda haka shine a alamu sahaba na'am fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna min amanni nasi alayya fi suhbatihi wa malihi ababakar lalle daga cikin mafi baiwan mutane a gare ni wanda yafi yin baiwa a gare ni a wajen abotan shi da dukiyansa shine abubakar waje biyu wajen abotansa aboki ne na kwarai a cikin abokan manzan Allah babu aboki na kwarai kamar wa kenan manzan Allah yana da sahabbai da yawa amma a cikin sahabbansa babu wanda ya fi baiwa wajen abokan takansa kamar abubakar sannan kuma babu wanda ya fi baiwa wajen infakin dukiya wajen ganin cewa ta, a wanda manzan Allah yake ya ci nasara kamar abubakar ina gani hmm. ya yi amfani da dukiyansa sosai wajen ganin cewa da awon manzan Allah ta ɗaukaka kenan zai iya yiwuwa zai yiwu a ce malami da kuɗin shi ne kawai zai yi da'awa shin da a ce da kuɗi ne da kuɗin malami kawai za a yi da'awa kuna ganin da da'awan manzan Allah ya ƙara ya yi tsawo har ya zo na Afirka manzan Allah ya yi amfani da dukiyansa habbansa wajen isar da da'awa shi manzan Allah ya yi amfani da ilimin da Allah ya bashi su kuma sahabbai sun fitar da dukiyarsu wajen ganin cewa sun yada wannan da'awa din daga cikin wanda suka bada dukiya suka bada jikinsu wajen ganin cewa da'awun manzo Allah ya ci gaba akwai abubakar kuma a cikin sahabbai babu kaman shi shi yasa manzo Allah yake cewa daga cikin mafi baiwan mutane a gare ni bi ma'ana wanda suka fi yin baiwa a gare ni a wajen abotansu abokai ne na gaskiya na amana sannan kuma wajen infaki da dukiya kasan zai iya yiwa wani abokin kare amma marowaci kuna tare in ka shiga cikin tsanani ba zai iya cika cire ko kobo don ya taimake ka ba to shi abubakar baya jin nauyin dukiyarsa wajen ganin cewa ya taimaki manzan Allah wajen isar da da'awa an kana fasan gane ashe kenan dole ne a cikin da'awa a samu masu kuɗi masu hannu da shuni wanda burin su ne su ga sun taimaki da'awa ta ci gaba ina ba san gani duk malamin da yake da'awa in ba shi da masu kuɗi masu yada ta to da awon ba za su ja su je ko ina ba yanzu wa'annan karatutukan da ake sanyawa a midiya kuna nufin da da kuɗi na ne da ya yi ba zai yiwu ba an gane da ramadan za a sanya karatu a vitb a sanya karatu a waje kaza a waje kaza a waje kaza da a ce ni ne da dan albashin da nake amfani ce da shi ne kuma zan ciyar da iyalai na sannan kuma in amfani da wannan kuɗin in je in sa a midiya ki karatu da sai dai karatun ya dakata cik dole ne sai an samu wasu mutane wanda su kuma za su yi amfani da dukiyansu wajen ganin cewa sun taimaka ma wannan da awa ɗin na batan gane na'am walau kuntu muttakhizan khalilan ghayra rabbi latakhaztu aba bakar da na kasance zan riki wani khalil wanda ba ubangiji na ba da na rike abubakar da zan rike wani soha na ganin laifi don hulla shine karshen martaba na soyayya an gane ko in na ce haza halili to a duniya ba wanda nake so kamar shi kuma soyayya ne makura a gane ibn ya yi wani littafi al inda a ciki ya faɗi martaba martaba martaba na soyayya to yace a cikin wannan martaba na soyayya alkulla shine na ƙarshe duk wanda kace mai khalil to shine shine ƙarshen masoyinka kuma in kana wa mutum soyayya na kulla to yana da wuya ka iya ganin laifin shi shine wasu suke cewa kulla shine so na ganin laifi kasan in soyayya ya kai soyayya za ga cewa wanda kake so yana laifi baka maganin laifi ne kun gane to irin wannan soyayya yana da haɗari idan ka yi wa mutumin da yake kuskure inda ka ɗauki mutum yana kuskure kamar irin wannan soyayya makwara ɗin to kai ma zai jefa karami kasancewar ɗan adam tara yake bai cika goma ba sai kuma ya zama kamar wannan soyayya in yayi kuskure kai ma za ka faɗa wannan kuskuren to yana da cikin hikiman da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai rike Abubakar a matsayin Khalil ba dan abubakar ba masu mi ba ne tunda ba masu mi zai iya kurakurai to idan ya yi kuskure yaya manzan Allah zai iya masa nasiha in yana mai irin wannan soyayya na ba san gane to za mu iya cewa masu takalidi da mazhaba irin makauniyar biyayyar nan suna wa imam soyayya ne na kulla don za ga wani mai takalidi da mazhaba za ka kawo mai ruwan ayoyin ƙur'ani hadisan manzan Allah ka kawo mai sai ce ni fa ba ruwana ba maliku ya ce an gane ni billahi yanzu in dai maliku ya ce ba ruwana da wani hadisi ko idan abu hanifa ya ce wallahi ba ruwana da wani hadisi ko kaza kaza to mutumin da idan shi ya riga ya rufe duk wani hadisi duk ingancin hadisi in har yana son imamin shi baya sauraro ya ce mu 'yan mazhaban hannafiya babu ruwanmu da wannan hadisin kaga wannan kuskure ne ko to saboda haka yana daga cikin hikiman da ya sa manzon Allah bai rikiwa ba Abubakar annabi yana son Abubakar amma soyayyar da yake masa bai kai soyayya na kulla ba an gani amma malamai sun ce Abubakar zai iya rike manzon Allah a matsayin khalil amma manzon Allah ba zai iya rike shi ba an gani kasancewa manzon Allah ma'asumi ne kuma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha an gani to saboda haka abubakar zai iya cewa kaza kana jin abu huraira yana cewa ausani khaliliya sallallahu alaihi wasallam badalayina ya mun wasiya sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anam an gani cewa in ringa yin wuturi kafin yi bacci to kaga abu huraira ya kira annabi khalil dinsa amma manzon Allah ba zai iya kira abu huraira khalil din shi ba kun fahimci wannan ko to shine yake cewa da zan riki wani so hana ganin laifi da zan riki wani a matsayin khalil gairar rabbi wanda ba ubangiji na ba lattakhastu ababakar da na riki abubakar na'am walakin uquwatul islam wa mawaddatu kawai sai dai tsakani na da shi shine soyayya na musulunci da kuma a yan uwantaka na musulunci da kuma soyayya na musulunci tsakanina da abubakar akwai yan uwantaka na musulunci tsakanina da shi akwai soyayya na musulunci la ya baka yanna fil masjid baban illa sudda eh yanzu anan wajen mai muka fahimta a cikin sahabbai wa wa annabi ya so abubakar domin da ya halatta a rike wani a matsayin khalid da wa zai rika ai akwai ali na abi talib akwai sauran sahabbai amma a cikin su babu wanda manzo Allah ya ambata sai abubakar kenan babu wanda manzan Allah yake so sallallahu alaihi wasallam kamar abubakar kun gane ku la yanna fil masjid babun illa sudda eh, kada wani kofa kada wani kofa ya wanzu a cikin masallaci face an toshe shi duk wani kofa kofa zuwa masallaci a toshe shi illa baba abubakar sai dai kofan abubakar kawai shine kawai za a bari an gane wannan ku saka wannan wannan hadisin na cewa kofan kowane kofa da ke kaiwa zuwa ga masallaci a toshe shi sai dai kofan abubakar to wasu malamai suka ce kamar ibn hajjar na cewa fi hazal hadis iktisasun zahir li abubakar a cikin wannan hadisi akwai wani khususiya a bayyane na abubakar wa fihi ishara qawiyya ila hiri lil khilafa a cikin wannan hadisi akwai hannunka mai sanda mai karfi ishara mai karfi na ainihin cancantuwansa zuwa ga shugabanci wala siyama wa kan tabbata anna zalika kana fi akhir hayatin nabi musamman ma ya tabbata cewa wannan magana ya tabbata ne a ƙarshe a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil waqti allazi amarahum fihi Allah ya ummahum illa abubakar a lokacin da ya umurce su cewa kada kowa ya musu limanci sai abubakar ƙarshen rayuwarsa. ya ce kada ku yarda kowa ya muku limanci in bana nan sai abubakar kaga wannan ishara ne cewa bayan na tafi abubakar ne shugaba wa qadidda ba'dhum an al kinaya an al wasu malamai sun raya wai wannan kofa kamar kinaya ne na ainihin shugabanci wal amru bi kinaya an dalabiha umarni da toshe kofa kinaya ne na kada wani ya kuskure ya nemi shugabanci bayana sai dai abubakar ai kamar ya ce ne la ya ɗuluban na ahadun alkhilafa illa ababakar kada wani ya kuskure ya nemi shugabanci bayana sai abubakar fa innahu la harat alaihi fi darabiha domin lalle babu laifi ga abubakar wajen neman shugabanci wannan shine istinbadin da ibn hibban yayi Allah ya masa rahama ibn hibban ya faɗa bayan ya yi takarijin wannan hadisin yace fi haza dalilun ala annahu al khalifa ba'da nabi cewa a cikin wannan hadisin akwai dalili cewa abubakar shine khalifa bayan annabi annahu hasan bi qawli a ah, sadda suddu an din kullu khawka fil masjid wato ya toshe kofan mutane dukansu gaba daya daga ya zama akwai wani wani khalifa bayansa an gane wannan ku wasu kuma sun karfafa cewa bi anna manzila abubakar kana fi san min awalil madina cewa gidan abubakar yana can san can saman madina an gane wannan ku to saboda haka suna ganin cewa wannan magana kawan bai rauni ne tunda dai ai gidan abubakar baya kusa da wajen to shine wasu malamai ke cewa baya lazimta da kasancewan gidan abubakar yana can san a ce wai ba shi da wani gida kusa da masallaci a abubakar yana da iyalai da yawa yana da gida kusa da masallaci kuma an gane wannan ku to saboda haka shi ne ibn hajar ke cewa kokar kana lahu in za ka zauja ukura ai yana da wata mata wahiya asma'u bintu umay da ittifaq ita ce asma'u bintu umay wa ummu sannan akwai ummu rumman alal qawl bi annaha kanat baqiya yawm idin idan muka dauke fahimtar cewa tana nan a wannan lokaci to a cikin cire wannan hadisin bai karo da haqiqan haqiqa ba to insha Allah an ce lokaci yayi zamu tsaya anan in Allah ya kai mu zamu ci gaba daga inda muka tsaya No. sai rina akwai tambaya ko wa alaikum assalam na sai eh, in ka rike mutum a matsayin khalil zai iya kuskure ka bi an gani ba ka ganin in yana tsananin son yaro duk laifin da yaro ya yi sai mahaifin ya goyi bayan shi an gani musamman in ya zamanto shi kadai ya haifa yana son shi sai yaron ya ta aikata abubuwa na ta'addanci amma mahaifin baya gani sai ce kawai shi ya fahimci kawai an abin nan an tsani yaron shi ba gara ba dalili an gane na'am wa alaikum salam shek menene hukuncin mutum na fifita sai na iya fifita sai na aliyu akan sai na abubakar kuma yana cewa shi ahlus sunna idan mutum yana da awon sunna sai ya fifita aliyu bin abi talib radiyallahu anhu akan abubakar radiyallahu anhu to wannan mutum ya nuna bai fahimci sunna ba saboda babu sabani tsakanin malaman sunna gabaki daya akan cewa fiyayyen sahabbai bayan manzon Allah fiyayyen mutum bayan manzon Allah shine abubakar nan babu wani kaula ne akan shi inda ma aka yi sabani shine tsakanin Ali bin Abi Talib da Usman bin Affan wane ne ya fi daraja an samu wasu daga cikin malamai suna ganin cewa Ali bin Abi Talib ya fi Usman wasu kuma suna ganin Usman ya fi Ali amma abin da ya fi tabbata ko malamai suka rinjayar saboda dalilai da hujjoji shine Usman bin Affan ya fi Ali daraja amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa idan mutum ya ce Ali bin Abi Talib ya fi Usman daraja amma kuma ya yadda da khalifancin Usman ya yadda khalifancin Usman ba matsala to wannan mutumin yana cikin ahlus sunna idan mutum ya fifita Ali bin Abi Talib akan Usman sannan kuma yana ganin shugabancin Usman akwai matsala to wannan mutumin dan bid'a ne an gane wannan ko kaga akwai yan shi'a zaidiyya wanda sun suka ce babu shakka aliyu bin abi talib ya fi usman daraja amma kuma suna ganin abin da ake kira imamatul mafdul ma'a wujudul fadil sun yadda da shugabancin wanda aka fi shi daraja tare da samuwan mai daraja ne. su a wajen aliyu shi ne fadil ko kuma abdal sannan kuma ainihin usman shi ne Mabdul, su sun yadda cewa aliyu ya fi usman amma kuma shugabancin usman ya yi amma kuma duk da haka an kira su ɗin shi'a ina kuma mutumin da ya zo ya ce alif bin abi talib ya fi usman kuma shugabancin usman zalunci ne wannan ɗan shi'a ne rafi suna fasan gane wannan saboda wannan baya halitta mutum ya faɗi wannan in ka ji an ce ana karban hadisin ɗan shi'a akwai hadisin ɗan shi'a cikin sahih bukhari to ya kamata ka bincika menene ake nufi da shi'a din akwai ɗan duk mutumin da ya ce Usman bin Affan ya ce Ali bin Abi Talib ya fi Usman yana da abin da ake kira tashayyu'ul khafif shi an ci ne amma shi an ci mai sauki wanda ana iya samun ahalus sunna yana da wannan tashayyu din an gani ya ce Ali bin Abi Talib ya fi Usman daraja tashayyu'ul khafif in ya ce aliyu bin abi talib ya fi usman daraja amma kuma yana ganin shugabancin usman ya yi to wannan shi an cin shi mai sauƙi ne an gane wannan amma ya ce shugabancin usman bai yi ba kamar yadda aka samu a abin da sayar kudu a cikin littafinsa al'adala al'ishtimaiya sayar kudu yana cewa wato shugabancin usman kamar wani fajuwa ne wani tazara ne wato ya ɗan shiga tsakiya cikin kulafa kulafa na gaskiya su ne abubakar umar sai sai ali bin abi talib sai usman ya shiga cikin tsakiyar su wato shi bai sanya usman daga cikin kulafa rashidun shi ainihin sai da kudu to wannan magana kwata ne shi a wajen sai da kudu kulafa guda uku ne ba maganan alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'il al-an abin da kula khulafa'ir rashidin da zaka ce guda hudu ne to shi a wajen shi guda uku ne kaga shi wannan shi ma wannan shi an ci ne Allahu a'lam na'am ma'aunin da imam eh, Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗi darajar Abubakar ya fi na Umar na Umar ya fi kaza to amma wasu sun tattaro hadisai ne na darajar umm Usman suka tattaro hadisai da game da darajar Aliyu suka auna sai suka yi kokarin kira sa kamar na Aliyu ya amma kuma ba su yi bincike da kyau ba da sun yi bincike da kyau ba, da sun gani Usman ya fi kamar yadda manzo Allah ya faɗa إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك